Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lale marhabin a cikin shirin na yau talata 26 ga watan Satumbar 2023. To a cikin shirin za ku cewa a yau ne za a raya daren Maulud da ko zagayowar ranar aihuwar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama. An shirya komi a garin Kyota domin haka. ɗalibai da malaman su za su koma bakin makarantu a ran biyu ga watan oktobar mai kamawa shirye-shirye na wakana kamar yadda ake bukata a bangaren jihar doso rahoton musamman na yau za mu tsara doson inda wato domin kawo muku bayani kan ayyukan wani gungu na mata daren maulidi ko kuma aihuwar manzon allah muhammad sallallahu alaihi wasallama yau ne za a raya shi a faɗin ƙasar nijar garin kyota shine babban wuri wannan haduwa ta addini wato kuma kamar yadda aka saba an riga an shirya komi a cewar tijjani adamu magajin garin kyota a hira da hasumi barham kunayar maulid eh, ya cindi wo? yau muna maulidi na saba'in da ɗaya jama'a alhamdulillahi ta shigo sosai lokacin ayyukan gonakai ne amma duk da haka yawancin manoman da ke cikin gonakai duk sun cika gari sai dai al'ummar ƙasashen waje da ta saba zuwa adadin ba zai kai irin na bara ba amma al'umma musulmi kai ta zo tubarakalla. zan iya shaida muku cewar a karfe ɗaya na dare ina kan hanya sai da jami'an tsaro suka taimaka mini na samu na fito daga cikin cunkoson jama'a lamarin ubangiji mai girma ne Allah yana son ƙasar Nijar sosai saboda kwanakin baya buhun masara talatin jika 39 yake yau ya komo jika 20 da ɗan kai saboda lokacin girbi ne jami'an tsaro sun zo da dama a jota yanda muke bukata ina roƙon Allah ya kare su. da sahen nan ma na tattauna da inspektororinsu da suka zo na musu jan hankalin haɗuwar al'umma musulmi ce aka zo amma fuskar bandanci to su yi taka tsantsan sun fi ni sanin aiki wani a goyo da aiki Ƙungiyar mai fafutukar mutunta hakkin mata da yara ta Nijar MRDFN tare da haɗin gwiwar ƙungiyar mata ta FAD sun haɗu daga 20 zuwa 22 ga watan Satumbar a Yamai a wani zaman taron ƙasa wato na mata domin tattaunawa. manufar wannan haɗuwa ita ce kula da ci gaban da aka samu da bunƙasa hakkin mata da yara a Nijar a wani lokaci na mulkin rikon ƙwarya da ma zuwa gaba. Ilan Fatuma Ayika, shugabar ƙungiyar MRDFN ta yi wa Rafika a Tahir ƙarin haske. Wannan wata dama ce da muka samu domin mu tabbatar da iyawarmu da kuma ƙwarewarmu abin da aka yi kenan a cikin kwanakin nan uku kuma Allah manta sosai da kuma fatan saƙon zai isa inda ya kamata. Kirana shine a gayyato ƙungiyoyin mata domin su shigo cikin wannan tafiyar idan mun haɗa kawunanmu domin yanayin zamantakewa da na siyasar ƙasarmu ya sanya tilas sai mun haɗa muryoyinmu. Shekaru uku kenan da muka ƙaddamar da 'yan uwantaka tsakanin mata ba su Sosai muke samun damar haɗewa tare da haɗa muryoyinmu, sannan kuma mu yi aiki tare domin a girmama mu, a ba mu hakkokin nan da muka ƙididdige a nan, kuma mu samu mu yaƙi musgunawa da ake yi wa 'ya'ya mata. Lalle ba za mu ci nasara ba idan mun ware kawunan mu Ƙauyen garin kaka da ke cikin karamar hukumar karkarar Shadakori na ɗaya daga cikin wuraren 'yan gudun hijira inda mutane ke rayuwa cikin ganewa juna da al'ummar gari. haka na faruwa ne a sakamakon kokari da ma'aikatar wadda ma'aikatan agaji da ke wurin suka yi a yau muna ɗauke da bayani akan wata mata mai wayar da kai a ƙauyen da kuma wato rawar da take takawa ga fasarar rahoton tarnani fudai ahmed Kewaye da mata da suka kai goma dukkansu 'yan gudun hijira ne da suka zo daga Najeriya makwabciya Nicole Kabasele wata mai koyawa ce a garin Share Zamna na garin Kaka wanda shine sansani mafi girma inda 'yan gudun hijira suka fi yawa a jihar Maradi. Yau da sahe tana tattaunawa da matan cikin yaren Hausa wanda aka fi ji a cikin garin mata na zolayarta kuma can gehe guda wani gungun gungun maza na mata ba'a cikin wasa cikin kyakkyawar nishaɗi. Nicole ta bayyana mana aikinta wajen wa'annan mutanen. Aikina na farko shine kawo kariya ga 'yan gudun hijira, sauƙaƙa ayyuka ga abokanan hulɗa da tattaro ƙorafe-ƙorafe don neman mafita mai ɗaurewa ga waɗanda abun ya shafa da masu aikin taimako da juya al'amarin don samun sakamako mai kyau. Nicole Kabasile tana mai da rigingumu damarmaki domin jin daɗin mutanen nan tana amfani da wasu tsarurruka domin kariyar wa'annan 'yan gudun hijirar. Misali in aka samu matsala akwai hanyoyi da ake bi don kare su ta hanyar abokanan hulɗa. Muna bin al'amarin ne tare da alakanta shi wajen masu kawo amsoshin gaugawa. In aka samu rashin wani bangare muna yin takarda don mu miƙa ta ga ofishin ƙasa don samun amsar gaggawa ta kariya. Biyawar mu a wannan ƙauyen garin kaka 'yan gudun hijira da al'ummomin da suka karɓe su da jami'an kai agaji na jin jinƙai na cikin kyaukyawar zamantakewa. kamar yadda hukumomi suka sanar a ran biyu ga watan oktobar mai kamawa ne za a komawa makarantun boko a faɗin kasa baki ɗaya tuni aka fara isar da kayayyakin karatu a yankunan na kasa ma'azu ciwake shugaban ma'aikatar ilimi a jihar doso ya bayyana cewa an ɗauki matakai domin ganin an kama makaranta cikin yanayi mai kyau a hira da ausi abdulrahman Muna nan da ɗaukar duka matakan da suka dace domin wannan komawa makarantar boko ya gudana a cikin yanayi mai kyau. Shirye-shiryen suna tafiya daidai tuni mun girka waɗansu komitoci a cikin tsare-tsaren komawa makarantar boko. A cikin waɗannan komitocin kowane an ba shi aikinsa. Ɗalibai tuni an tsara su a cikin makarantu sakandare da kwaleji. Yanzu abin da muke jira shine tsarin rarraba ɗalibai a makarantu. makarantu na koyon fasaha. Maintenant nous attendons les orientations au niveau des écoles professionnelles. Hukumomin ƙasa wato na faɗi ka tashin ganin an saka ɗiya mata kuma an riƙe su cikin karatun boko. Togogin wayar da kai na zagayawa cikin yankunan ƙasa domin fahimtar da al'umma muhimmancin saka ɗiya mace karatun boko. Misali a ƙaramar hukumar karkarar Gonga gundumar birnin Gaure. amina abubakar wakiliyar gungun mata na gonga ta yi wato ƙarin haske a hirata da wakilinmu na musamman alamina washar wallahi rin ne hunkuni zuwa ya kyau ya lalle kam yanzu karatun 'ya'ya mata na ci gaba muna sanya su suna tafiya yanzu ana ma iya cewa 'ya'ya mata sun fi 'yan samarin tafiya makaranta tunda a da ba ma sanya 'ya'ya mata makaranta amma yanzu an waye muna kai mun lura da ita mace idan ta yi karatu ta ma fi ma iyayenta amfani da ma ɗa namiji. Mun ɗauki hanya, yanzu duka wacce ta haifi ya mace tana ji da ita, sai a ce kamar rana ce ta bullo. Yanzu idan lakol ta tashi ba ma sanya 'ya'ya mata aiki sosai, har taro muka yi domin ana karatu a bar sa 'ya'ya mata talla ko wani aikin wahala wanda zai kashe musu kanu. Idan suka sauko da 'yan takardunsu a bar su yi karatu. Ba a ce kar a sa yara aiki ba, amma kar a ƙure su har karatun ya fice musu a rai. Iyayen da suke hana 'ya'yansu shiga lakol, to su ba su ga yaran da suke kai iyayen iyayensu makaba yanzu akwai matan da suke gina wa iyayensu gidaje a halin yanzu idan mace ta samu wane ma namiji a washe garin hargitsin da ya faru a agaris tare da sanadiyar mutuwar jami'in soja daya an huskanci fadace-fadace da ba ma ba mata iska a garin domin kwantar da hankula magajin gari a wani kuduri da aka bayyana a yau ya ɗauki matakin rufe dukkan gidajen giya da ke garin har zuwa wani lokaci a nan gaba da ba a ƙayyade ba. yanayin tsaro a karamar hukumar karkarar ta gazar wato a gundumar balle yara na da damuwa hukumomin gargajiya na yankin sun rawaito cewa mutane dauke da makamai a kan motuna sun kai hare-hare da dama baido albade wakilin sarkin kanton din ta gazar ya yi wa hassan mummuni karin bayani Yanayin rashin tsaro a cikin yankin tarzagar gaskiya abin damuwa ne don koko da shiya da dare cikin garin lele a banduna uku bisa moto sun kaiwa wani attajiri hari mai suna bagalakwai sunansa na kirki abdullahi sun zare masa fiye da miliyan uku kudin sefa kuma suka halbi yaransa biyu guda ya rasu kamin a isa da shi a likitar sandire gudan kuma an samu an kai shi yamma yanayi mai gari wajen karfe hudu ya shaida muna ni kuma na kirayi prefe sai prefe ya ce min ai har ya samu wannan labari ya shaida wa jandarmeri sun isa a wurin mai gari kai a kai lalle yana bamu labarin duk abin da ya faru a can don gaskiya akwai banduna cikin karkarar bai hi mako ba da banduna suka kwashe kudin gidan nita da ke sandire da rana tsaka suka je na maripel suka kwashe kuɗin nita kamin su yi batan dabo a cikin daji kwai. amfani da gidan sange da aka sawa magani yawaita rigakafin cutar masasar cizon sauro da fahimtar hakan da al'umma ta yi sun yi sanadiyar samun raguwar yanayin kamuwar cutar masasar cizon sauro a mai tsanani a dakwaro in shi wani magabacin ma'aikatar lafiya ta garin dr usaini bukar mataimakin shugaban rukunin asibitocin dakwaro ya yi wa adamu umaru karin bayani masarcin sauro ana samun ka kamar wanda suka yi nisa ma me abinda zamu ce gaskiya yawan ta ya rage ba kamar shekara na bara haka mun san duk shekara kamar war haka ne ake da fika mai tsanani wannan me wannan shekara gaskiya mun ga kamar yawan ta ya rage tun da akwai maganin riga rigakafi da ake bada duk wata wata ana ba yan yara zuwa shekara biyar kuma ana ba mata masu ciki ina jin shine da yasa yawan cutar masara ya rage kun ga kamar bana akwai matakai jiwa da muka dauka yanzu zuwa zuwa ake samun kayan ba kan bara bane ba ana samun ka man dai ba kuma bara ba kwarai ma akwai raguwa da yawa duk wanda suka zo likita duk sahiya ana waye kansu da cewa a kiyaye da aika tsafta share sharen gida a barbar ruwa a kwance a rage kwana cikin sanyi kuma kuma masarci sauro ke shafar mutane da yawa akwai likitoci akwai yan meri hanyoyin gari da wani gota da sauransu duka wannan meri ce kamata a ce ta kama an rihe su tunda nan ne kwayoyin cutar suke ta hutawa duk da yake ana saka masara sosai a kasuwar maraɗi ba a bukatar wannan abincin sosai yanayin tattalin arziki da ake ciki yanzu haka shine sanadiyar wannan al'amari in ji wani mai saida cimaka a kasuwar ya bayyana cewa sakon masara mai nauyin kilogram 100 ana saida shi tsakanin jika 28 zuwa jika 30 na sefa ya kara da cewa an wuce lamarin katsewar wannan abincin da aka fuskanta a kwanakin baya duk da matakin rufe iyaka da kasar najeriya Kadro Alhaji Ma'azu Abdu ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani. masara kwanaki ta yanke to amma yanzu dai gaskiya alhamdulillah tunda yanzu Najeriya babu matsalar masara kuma matsalar da ke akwai yanzu matsalar hanya da yabuda da aka yi to saboda wannan shine sa ake ta samu wannan wadu. yanzu in aka taho da ita daga Katsina ta ba tsare ake zuwa ana hitowa an samun sauki farashi ya kai uku wadda ta bushe kwarai muna sai da ta jikka talatin wadda ke bata kai ba talatin ba ɗaya talatin ba duk da wannan dai mu muna tausaya ma al'umma har ta talatin din maga shirin da takwas din ba a yi ba a samu kaɗa a yi hakuri saboda ba a ci a tsananta ma mutane saboda an ga cikin lokacin da ake ga bododin murhe ga mutane ba su da kuɗi ga damar raga ta saurari hayan kuɗi ababu ga mutane abincin nan in ka hido tiya arba'in ka zuba cikin kwano ba ka sai da tiya uku. sai rahoton musamman akalla mata ɗari ne suka kafa wani gungu mai suna wato keci na bonse wato nemi na kanka a doso waɗannan matan na sarrafa kuli-kuli na gyaɗa man gyaɗa da kuma diga-dige da kuma suka tattara kuɗaɗe domin buƙatar biyan bukatunsu da kuma na iyalansu mariya muhammadu mambata wannan gungun ta yi wa alamin washar ƙarin haske wanga aikin hannun da kuke me yasa kuke yin sa kuma wani amfani kuke samu abin da yasa muke aikin nan na hannu in kana yin shi duk kana iya biyan dukkanin bukatunka kana ci kana sha kana sutura kuma zaka biya bukatun yaranka yau in baka da wata sana'a dole za ka je ka tara ma wani hannu in baka son kuma hakan ta cin maka dole ne ka tashi ka nemi na kanka da kanka muna ɗibar mai muna ƙuli-ƙuli muna yin tigadige halma da luga shine muke yi don rufa ma kanmu asiri. Wata rana muna ciniki na jika hamsin haka, har ma a kai ga jika ɗari in kasuwar ta yi kyau. Wani bi kuma in kasuwar ba ta yi ba sai mu kai marece ba mu sai da ko ƙadago ba. Kasuwar ba ta yi kyau ba. To ina kuke samun gujiyar da kuke sarrafawa kuma abu guda tiya nawa kuke samu? Cikin kasuwannin karkara ne muke zuwa sayan kwalan shan sai mu kai ta a sussuke. In aka sussuke buhu guda, in aka baka ce muna iya samun kwano goma sha biyu ko goma sha uku na kwalan In ma kwalan shan ta kwarai ce za mu iya kai har ga kwano goma sha hudu. A yanzu kwalan shan ba ta da mai saboda lokacin damana haka ne. In lokacin kaka ne kuma ana iya samun lita takwas na mai ko tara in kwalan shan fa tana da mai in babu kuma muna iya samun ma kasa da lita shida. Muna saida shi a ɗari uku. Ƙaramar jarkar kuma muna saida ta a jika takwas. Kuli-kulin ɗa bakwai muke saidawa a dala biyar. Kwankwanci gadiyan kuma muna saida shi a jika guda, kofi kuma akwai na jika uku, jika takwas, har ma da na jika shida da rabi. Shin kuna samun masu taimaka muku? Babu wani taimako da muka samu, kawai hana rantsuwa a wani furoje da ya taɓa tallafa mana. Muna son tallafi, da muna da buƙatar injuna na aiki, da rumfar da za mu zamna a ƙarƙashi don yin aikin kwalanshen nan. Muna neman wanda zai tallafa muna. madala karshen shirin kenan a halin yanzu zan farko da salamatu kadiri da kira labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya